Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Dukkan malami dole ne a kansa ya dinga taka ma almajiransa birki, ya nuna musu shi malami ne iya matsayinsa malantan nan, shi ba Allah bane shi ba annabi bane. Kasan mutanen mu har sun kai za a jawo mutum hadisi sai ya ce to ai malam wane ya ce, kaga ai an fara wuce gona da ilimi. ana ce maka annabi muhammad ya ce kana cewa wani malami ya ce duk duniya akwai malamin da ya isa ya sabani da annabi muhammad ne to idan mutum ya fara shiga wannan jirgin za ta kai ko hadisin aka ja ya tabbatar hadisin mai kyau ne sai ya ce to shi malamin bai sani ba ne kun gane magana yanzu an kawo hadisin an kawo hadisin amma wai sai ya kaddara to wancan malamin bai sani ba ne yau abinda malaminka bai sani ba ba Allah ne kaɗai san iyakacin su ba abinda malamin ka bai sani ba Allah ne kada ya san iyakacin su karatu jinkin, wallahi malamin ka bai sani ba shi yasa ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallam duk hanyar da za a yi bautan annabi sai da ya toshe ta alaihi salatu wasallam duk hanyar da za a bauta ma annabi sai da ya toshe wannan dalilin yasa dole malamai su su dauki izina dole malamai su ɗauki izina kar ka yadda waɗansu suna bin ka ido rufe a samu ta'assubanci gobe ko jibi baka san fitinar da zaka jefa su a ciki ba kar ka yadda almajiranka su dinga bin ka ido rufe annabi ne kawai ake bin sa ido rufe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dama asali duk inda kaga galibi duk inda kaga bautan wani Allah za ka samu abin da ya farar da shi soyayya yawa duk inda ka ga bautan wani Allah za ka samu ɗan ba abu na farko da ya kai aka fara bautan wadda ake bautawan shine tsabar wuce gona da iri wajen sonsa da ƙaunarsa so da ƙauna ya sa yahudu suka fara bautan uzairu so da ƙauna da wuce gona da iri a so da ƙaunan ya sa nasara suka fara bautan almasihu duk waɗannan waliyai da shehunai da ake cewa wadda kaga ana ta bautansu ko bautan ƙaburburansu soyayya da ƙauna da aka wuce gona da iri akai shi ya kai bautansu jama'a muna fahimta soyayya da ƙauna shi ya sa dole duk wani bawan Allah duk wani malami na ƙwarai na arziki yi ƙoƙarin tsare imanin mutane ya tsare imaninsa karka yadda almajiranka jama'a su dinga wuce gona da iri a kan sonka zai kai su zuwa gabota a ce wai malami shi in ya faɗi magana almajiransa kawai miƙa wuya a a za a samu matsala abinda ya dace shi za su bi abinda bai dace ba ba da su bi ba in ka musu wannan tarbiyyan zai nuna musu kai ba Allah bane kai ba abin bauta bane kuma kai ba annabi bane yana daga cikin abin da da yawa daga cikin malamai suka gagara fahimta wajen tarbiyyar mutane idan kana karban kuskure kana gyara karban gyaran kan na nuna wa masoyanka kai fa ba Allah bane kuma na nuna wa masoyanka kai ba annabi bane annabi yayi fatawa wani yazo gyara fatawarsa to amma kai in kai fatawa aka gyara duk wanda zai bi ka ya san kai malami ne kawai shi yasa dukkan magabatan mun nan yi tabi ɗaya bayan ɗaya sai ka ji al Malik ya ce idan na karantas da ku na ba ku fatawa ku auna da alkur'ani da sunna idan ya dace ku ɗauka in ya saba ku yi jifa da shi sirrin da yake ciki shine in ya saba ma alkur'ani ku yi jifa da shi saboda ƙur'ani maganan Allah ne ni kuma ba Allah ba in ya saba wa sunna ku yi jifa da shi saboda wadda ya yi maganan annabi ne ni kuma ba annabi ba ne to wannan zai sa duk wadda zai kaunace ka ya zama almajirinka ko ya bi ka zai bi ka kan basira don ya san kai ba abin bauta ba jama'a muna fahimta sai ka ji an ce imamun shafi'i a fatawarsa ta farko kaza amma a fatawa ta biyu ya dawo saboda ya gano a waccar fatawan ta farkon an samu kuskure to bayyanar da wannan kawai dalili ne na shi malami ne ba Allah ba ne ba kuma annabi ne soyayya soyayya ita ce babban sinadari na bautan wani abu kuma bayan Allah duk wadda ka ɗaga ka samu ana bautarsa za ka samu

مأواكم النار وما لكم Annabi Ibrahim alayhi salatu عليه yana wa'azi wa mutanensa, yace musu innama takhaftum min dunillahi awthanan waɗannan ababa da kuka rike kuke bautan su kuma bayan Allah gumaka ne mawaddata bainikum fil hayati dunya soyayya ce ta yi karfi tsakaninku a rayuwar duniya yasa kuke bauta musu jama'a ina kunji wa yawmal qiyamati ranan alqiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi wa ma'awakum nar duka makoman ku wuta wa ma min nasiri ba ku kuma da wanda zai taimake ku soyayya ce wa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ويوم القيامة الله يترانا القيامة يخزيهم الله زي ولا أنت ولا أن يكون يتسو ويقول سيتي مسو أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم إنا كان تاريانا دكوكي بوتامون bauta سو allazina kuntum tushaquna fihim wadda kuke rigima da tashin hankali idan an taba su Allah zai ce ku nuna mun su wadda ake rigima akan su kan ba soyayya bace wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan tumbin giwa tv ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura mun gode